This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka Amurka ke magana kan mita 41 sai mita 60 da kuma kilo has 530 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da kuma da lol kana da niyya dukkan su a zangon fm sana ana iya jin kai tsaye ta yanar gizo ko intanet akan voa hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa ahmed tare da halima jimro da kuma saura abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban a wannan safiya ta litinin duniya yau ba su so gaskiya sai kirya amma ni Abdullahi abdullatif lahan. wallahi tallahi ban taba aika gida a biyola ba waɗanda suka yi mun wannan laifi wallahi tallahi wallahi tallahi na bar su da Allah ubangiji Allah sai saka min Alhaji Latif Shafolahan mutumin da aka ɗaure tare da Manjo Habza Al-Mustapha kan zargin kashe Hajiya Kudura da Abiola yake hira da wakilinmu a Kano. bayan da suka isa tare can shida manja almustapha din to muna da rahotanni guda biyu kan zuwan su kano din da kuma wannan hirar sannan akwai filin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun ji labaran duniya tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya ga labaran duniyar Tsananin matsin lambar magoya bayan 'yan uwa musulmi ta sa babban janar ɗin sojojin ƙasar Masar hitowa a jiya Lahadi ya yi bayanin cewa an yanke shawarar cire Muhammad Morsi daga shugabanci ne domin yin abin da jama'a ke so. Janar Abdul LCC ya yi magana ta talbijin a jiya Lahadi a karan harko tun bayan cire Morsi daga mulki a ranar uku ga watan Yuli. janar abdul fattah ya ce halastin ci gaba da mulki ya kubuce ma mr morsi shugaban kasar masar na farko da aka zaba a demokradiyance saboda gagarumar zanga-zangar masu hamayya da shi amma ya yi watsi da zargin cewa an cire morsi daga mulki ne saboda dalilan addini tun aka cire morsi daga mulki ana tsare da shi a wani wurin da kowa bai sani ba a lokaci guda kuma an kakka ma ɗimbin manyan 'yan jam'iyyar 'yan uwa musulmi an tsare hukumomin ƙasar ba su tuhume shi da aikata wani laifi ba amma sun ce suna gudanar da bincike akan wasu tilin korahe-korahe game da shi waɗanda suka haɗa da leƙen asiri da kuma rugurguza tattalin arzikin ƙasa jam'iyyar 'yan uwa musulmi ta yi kira ga magoya bayanta da su yi taron lumana a yau litinin abu na alkahira su yi sabuwar zanga-zangar ƙin yadda da cire morsi daga mulki dabban magoya bayan jam'iyyar ta 'yan uwa musulmi sun yi kwana da kwanaki a kusa da wani masallacin birnin Alkahira suna neman lallai sai a da Muhammad Morsi a kan karagar mulki. Jami'an sojojin Pakistan sun faɗa jiya Lahadi cewar 'yan tawaye tara kalla suka rasa rayukansu cikin dare sanadiyar wani harin da Amurka ta kai da jirgin saman da ake tukawa daga ƙasa da kuma wani samame daban da sojojin ƙasar suka kai a yankin arewa. a cewar jami'an da yammacin asabar makamai masu linzamin da jirgin saman yakin na amurka ya saki sun fada kan wasu mutane guda biyu maza da ke kan babur a wani ƙauyen yankin Miyar ali a waziristan ta arewa nan take ba a san waɗanda aka kashe ba amma wasu jaman ƙauyen sun ce 'yan turkmenistan ne harin da jirgin saman amurka ya kai ya lalata ɗimbin gine-ginen da ke wajajen amma babu wani rahoton da ya bayar da labarin ƙarin wasu mace-mace a wani labarin na daban kuma manyan jiragen saman yakin sojojin pakistan sun bi dare suka yi ruwan bama-bamai a wuraren ɓuyar 'yan tawaye kan a kan iyaka da afghanistan hukumomi sun ce an kashe 'yan tawaye guda bakwai wasu da dama kuma sun ji ciwo a cikin harin da aka kai kan sansanoninsu na yankin kohat a lardin kaiba tunkwa. haka kuma jami'an tsaro sun kai hari kan sanonin 'yan tawaye a dara adam kel da kuma yankin kabilun orakzai jami'ai sun ce sun yi kace-kace da ɗimbin wuraren boyar 'yan tawaye labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan sandan Iraki sun ce mutane 28 akalla aka kashe a jiya Lahadi a cikin jerin hwashe-hwashen bama-baman da suka yi kace-kace da yankunan 'yan Shi'a. Hare-haren da suka yin kisa su ne waɗanda aka kai yankunan tsakiya da kuma kudancin ƙasar Iraki da yammacin jiya Lahadi a ciki har da Basra cibiyar man ƙasar. Inda mutum takwas suka mutu wasu kuma goma sha biyar akalla suka ji ciwo cikin wani harin da aka kai da motar bama-bamai. Wasu hare-haren sun wakana a ƙuda da Nasiriya da kuma birnin Karbala mai girma ga 'yan Shi'a. Washe-washen sun faru ne jim kaɗan kahin buɗe baki. Nan take babu wanda ya hito hili ya ɗauki alhakin kai hare-haren, amma masu hoshin bakin al'amuran yau da kullum sun ce 'yan sunni masu tawaye waɗanda ke hasale da gwamnatin ƙasar Iraki da 'yan Shi'a ke shugabanta ne suka zahawa tashin hankali a ƙasar. a 'yan kwanakin nan mutane 90 ne akalla suka mutu a cikin rigimar da ake yi tsakanin 'yan shi'a da 'yan sunni 'yan tsiraru jami'an gwamnatin amurka sun ce a farkon watan nan jiragen saman yakin bane isra'ila suka kai hari kan tashar jiragen ruwan kasar syria ko sham ta latkiya ta kanas akan wasu makamai masu linzami da ke lalata jiragen ruwan yaki waɗanda rasha ta tura wa ƙasar ta syria jama'a sun faɗa wa cnn da jaridar new york times cewa a ranar biyar ga watan nan na yuli isra'ila ta kai hari a kan makaman masu linzami samfurin yakont kuma isra'ila ta yi haka ne saboda ajinta makaman masu linzami na iya yin barazana ga jiragen ruwan yakinta kafofin yada labaran yankin sun ba da rahoton wasu manya-manyan fashe-fashe a latkiya a wannan rana ta biyar ga watan yuli to amma a lokacin babu tabbas game da wanda ke da alhakin kai harin isra'ila bata ce i ko kuma a'a ba game da ko tana da hannu a cikin al'amarin a makon jiya ministan tsaron bane isra'ila moshe alon ya ƙara jaddala alkawarin isra'ila na yin nesa da yakin basasa ƙasar sham haka kuma ya nana ta alkawarin da isra'ila ta yi na hana shugabannin kasar baiwa 'yan hezbollah makaman yaƙi na zamani a shekara ta 2006 isra'ila da hezbollah sun gwabza yaƙi har na wata ɗaya kafin koyan da labaran amurka sun ce isra'ila ta kai wa syria hari sau daya a cikin watan janairu kuma a cikin watan mayu ta kai mata hare-hare sau biyu a kokarin da take na neman lalata wasu makaman da take zargin cewa rasha da iran sun baiwa kungiyar hezbollah a wannan lokacin ma isra'ila ta ki cewa i ko a'a game da kai hare-haren Labarun duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. Marilla. A jiya dubin dubatan mutane suka yi cin cincirindo a kanan dabo inda suka yi tarbar gwarzaye mamanjo Hamza Al-Mustapha wanda ya shafa shekaru goma sha hudu da wuri a gidan kurkuku ana ta kai da komowa. Mahmud Kwari ya gane wa idanunsa irin wannan ikon Allah. dubban masoya 'yan uwa da abokan arziki ne suka yi dandazo a filin jirgin sama na malam aminu da ke nan kano inda cikin farin ciki da annashuwa suka tarbi mejo hamza al-mustapha. bayan saukarsa daga jirgi ne kafin isarsa zuwa gida sai mejo almustapha ya yada zango a gidan gwamnatin kano da fadar mai martaba sarkin kano da kuma gidan tsohon shugaban najeriya marigayi janar sani abacha kana daga bisani mejo hamza almustapha ya wuce makabartar kofar mazugal inda aka yi addu'a ta musamman ga mahaifansa waɗanda ke kwance a can a ƙarshe ne kuma major almustapha ya gabatar da jawabi ga ɗimbin masoya da suka yi danda a kofar gidansu da ke lamida road a nan birnin kano a na sami zarafin zantawa da mai ɗakinsa wato hajiya hafsa hamza almustapha alhamdulillah alhamdulillah na gode wa allah na gode wa jama'a allah ya saka kowa da alheri ba abin da zan iya cewa sai dai Allah ya saka musu da alheri ya aka gudanar da rayuwa a cikin wannan shekaru kusan sha biyar rayuwa dai alhamdulillah me ya kago da Allah azza muslim rayuwa mun shiga kunci kala kala ba inda babu mun ga abubuwa amma mun dogara ga Allah duk abin da ka ga ya samu bawa daga Allah yake ya batun yara fa yara ma din haka ne ko a makaranta ana humiliating ɗinsu ba irin abin da basu gani a makaranta ba amma sun jure kuma da yardan Allah na yi musu hudu ba Allah ya taimake ni sun ɗauka alhamdulillahi ya zama cikiwa ta kasance da sauran dangi da iyalai musamman tunda an samu kai a wani yanayi alhamdulillah muna nan lafiya gaida Mahmud. To, mutumin da suka sha wahala tare da Manjo Hamza Al-Mustapha na shekaru goma sha hudu a kurkukun kan zargin wai suna da hannu a kashe kudurar Abiola shine Alhaji Latif shefolahan wanda a cikin kalamu na sosa zuciya ya tattauna da wakilin Muladan Ibrahim Ayawa kan wannan ukuba da ta same su. Farko magana na, na gode ga Ubangiji Allah da ya sa na gara na ta yau. Don dalili kuwa in ba don yadda Allah ba da Mejo Al-Mustapha to da ba zan san inda nake ba yau amma na gode ubangiji Allah na gode man Mustapha ga misali wata ranar Mustapha ya rashin lafiya kaɗan aka kai shi asibiti shi kuma bai so ya fita waje sai na ji asibiti na same shi na ci ranka da goma ka mutu ni in mutu dalili in Mustapha ya mutu ba mai taimako yara na amma in ni Abdullatif Shofolahu ina rasu yau mustapha zai taimake family na wallahi tallahi saboda haka abin da ya faru da mu mu mun yadda mu ubangiji allah muna sallamu azur lasan mun garba aisha suwa duka muna yi kuma mun gida mu ubangiji Allah in ka dube ni yanzu ma mutum zai ce maka na fito daga kurkuku ba a kai wurin suka muna wannan aka dora muna wannan laifi da aka ce muka yi to alhamdulillah na gode ma ubangiji Allah tun lokacin da ina zuwa court dama na shara da Allah da nabi ban taba aike da Alhaji Kudratu Abiola ba Allah ubangiji jikanta duk inda take yau ita ba tana gamu amma ne ban ganta ba amma mutane iri-iri za ce shi shine fiye nata shi shine driver nata shi shine cook nata so da yawa kuma ina fada cikin court cewa don Allah da annabi Eh, dpp kuke ne ipo kuke ne duk wanda ya nuna cewa ina aiki a gida biyola a nuna ni ban aiki amma waɗanda suka yi mun wannan laifi wallahi tallahi wallahi tallahi na bar su da Allah ubangiji Allah sai saka min duniya da lahira a wannan lokacin kafin wannan abin ya same ka wani sana'a kake ko wani aiki kake ni lokacin nan ni mineral distributor ne sunan shop dina ana ce mishi September 10 Enterprises yana number 12 itiren road abekuta bus stop ina karba minara da ke coca cola kuma aka yi aka sawo ka cikin wannan magana yanda aka sawo ne a cikin wannan maganan cewa ni na yi aiki op 93 da lokacin na yi aiki op 93 bayan an rufe op 93 aka kore mu lokacin na shugaban namu shine dr jonathan zingina shine mai gidana kuma ko an kira shi ba zai taba ce na aiki a gida abiyola ba to sanda kuka shiga wannan matsalan jonathan zingina ya sa hannu ko kuma ya yi magana akan cewa kai baka cikin wannan abin to ka san adam da adalin shi kuma mai neman masu neman mulki mai siyasa na daya ni ban kira shi ba na biyu gwamnati ba su kira shi ba na uku ban san inda yake ba bilima a yaka masa in kuma ya sa baki a cikin magana ma ko ya ce ba yi ba mutane yoruba za su rika fushi da shi cewa bai fari gaskiya ba saboda duniya yau ba su so gaskiya sai kirya amma ni abdulatif Fola wallahi tallahi ban taba aiki a gida biyola ba ban taba aiki a gida biyola ba ban taba aiki a gida a biyu ba amma me kake ji yasa aka lanka aka sa ka ciki tunda a lokacin wannan hope 93 ba kai kadai kai aiki ba me yasa aka zabe abdullatif shafalawan kawai aka sa cikin wannan magana yawa dalilin abin da yasa aka zabe abdullatif shafalawan a cikin wannan shanin to abin da dai mutum bai sani ba Allah ya sani abin da mutum bai sani ba Allah ubangiji ya sani ya san kowa da kowa ni abin da ma sa nasu alhaji kudrat ma gaba da zan ke ka yau ka sa labarin lokacin ina protocol of 93 aka bani gateway hotel yana da 200 and something room 222 room ni ne in charge alhaji kudrat abiola mk abiola ya bata duka mutane mata arewa gaba daya To idan an jima a shirinmu na karfe takwas za mu ji cikakken bayani da Alhaji Latif Shafo Shafolahan ya fara game da wannan aiki da aka bashi har sunansa ya haɗu da na Kudrat Abiola. Yanzu ga Sheikh Abdullahi Balalau da nasiha Ramadan. muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'umman musulmi na najeriya suka samu kansu a ciki domin ba su kadai ba har sauran musulmin duniya baki daya domin wata ne mai albarka wanda a cikinsa allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata na ramadan cikinsa allah ya saukar da littafinsa na alkur'ani mai girma wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da alkur'ani mai girma bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka bayan ramadan din dukkaninsa albarka ne sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu Shi shine lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr can Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mun saukar da wannan littafin alqur'ani a daren lailatul qadr Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya qur'ani aka saukar da shi cikin watan Ramadan a wannan dare mai albarka sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da ya yi a raye aka sauka da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duk lokacin da wani abu ya faru don haka sai idan ramadan ya zo sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa sai ya koma wa littafin Allah alkur'ani mai girma mala'ika jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na alkur'ani su karanta su sake komawa a karanta a sake komawa sannan kuma a wannan wata manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya. Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar Izalatul Bid'a na Najeriya baki da masu sauraro ga shirin mu na ciki da gaskiya. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku. A cikin shirin namu na yau na ciki da gaskiya. ita accountant general na najeriya ya ce ga abin da ya basu ga abin da suka batar da abin da aka basu da abin da suka batar da muka hada sai muka kai bancin naira biliyan 195 wayannan su ne ba lissafin ya aka da su ba in mai faɗin magana wawa ne amijinta ba wawa ne an aka ce mutum ya ɗauki biliyan 195 ya kamata mutum ya hankali madalla a makon jiya mun fara bayanin cewa abdulrashid maina daraktan ofishin kudaden fensho na Kwastam da immigration da kuma gidajen kurkuku yana shirin komawa bakin aikinsa a bayan da kotu ta yarda da hujjojinsa cewar bai kamata a kore shi ba kamar yadda majalisar dattijai ta nema saboda rainin kurwa da ta ce ya yi mata yake kuma ci gaba da yi mata game da ayyukan da ya gudanar a matsayin shugaban kwamitin garan bawul ga fensho Majalisar ta yi zargin cewar Abdulrashid Maina maimakon yin garan bawul da tabbatar da cewa jama'a suna samun kudadensu na fensho sai sama da faɗi akan kudade masu ɗan karen yawa watakila da goyon bayan wasu manya a can kololuwa. Maina kuwa ya ce shi dai ya yi garan bawul har ma an fara biyan waɗanda aka jima ba a biyan su ya kuma kamo ɓarayin kudaden fensho jama'a sun gansu a fili an samu dubban miliyoyin nairori na fensho da aka sace, to amma waɗannan barayin sun kewaya suna haɗa baki ne da wasu 'yan majalisa domin a kawar da hankulan jama'a daga satar da suka yi a maida akan kwamitin garan bawul ɗin da kuma shugaban kwamitin Abdulrashid Maina. Bari mu faro daga cikin majalisar dattijan da sanata Kabiru Ibrahim Gaya wanda ya ce aiko shari ne ake kullawa Abdulrashid Maina sai ya zo gaban majalisa idon duniya na gani ya yi bayani to amma sai ya ɓuya ya ƙi zuwa kuma gashi kuɗaɗen da ake magana kuɗaɗe ne masu ɗan karen yawa. misali kana neman kuɗi wajen miliyan ɗari biliyan fa ba miliyan ba biliyan ɗari sa'in da biyar a zuwa maka bayanin su sun ɓata ne duka mu da an nauke duba ba mu ga da yawan su ba so da ka ya aka yi an ce ita akawuntan janar na najeriya ya ce ga abin da ya ba su duk shekara shekarun nan guda biyar ga abin da ya ba su ga abin da suka ɓatar da abin da aka ba su da abin da suka batar da muka hada sai muka kai bancin naira biliyan 195 wayannan su ne ba lissafin ya aka da su ba amma wayancan kamar misali ka ba da naira dubu goma sai aka ce to an kashe dubu bakwai kuma ka rubuta dubu bakwai an tura lissafi a eh, dubu bakwai aka biya ta zuwa gani dubu bakwai aka kashe to a shi mana dubu biyu kenan ko uku ne a uku to sai kuma sai a kara kuma a zo ka ce wannan shekarar ma an kara muku kuɗi shi ma ba kashe duka ba sai ku a ce ga balas to wannan duk ita ke kawo mana cin hanci da sha to wai shin da gaske su Abdulrashid Maina sun karɓi wannan zunzurutun kuɗi naira miliyan dubu ɗari da casa'in da biyar? In mai faɗin magana wawa ne an mijinta ba wawa bane. An aka ce mutum ya ɗauki biliyan ɗari da casa'in da biyar ya kamata mutum ya a cikin ƙasar nan. Na ɗaya farko shine zan ce shi waɗannan mutanen nan an je ne an je a sanatocin an je an kai musu maganan da baya da gaskiya baya da kai saboda mai saboda na farko an ce kudaden nan an ɗauke su a wasu ofisoshi tsakanin 2009 eh, to ni tax force da aka dan naɗa ni bata ma fara aiki ba sai shekara 2011 eh, to me ya haɗa ni da abun da shekarun da ma bana wajen wannan lokacin ma ina wani ministry daban to me haɗan da harkan pension a lokacin in akwai wayannan abubuwan da gaske har da gaske sun bata ai lokacin mu mun ce a gaya muna wuraren mu mu je za mu je in dai da gaske ne akwai wayannan kudaden. na ɗaya na su kuma ba mu taɓa aiki wayannan wuraren da aka ce kudaden sun bace ba ai an faɗi ma'aikatan to tun aka faɗi ma'aikatan sai a je ma'aikatan a ga su wane ne a wurin amma ba zai yi a ce don muna tax force na pension shikenan duk abu ne faru a wani ofishin pension na wani na wani ma'aikata sai a ce mu tunda mu ba abu ne shafe mu in an ba mu wannan mun gama aiki sai eh, mu gyara wannan Abdulrashid Maina kenan Sanata Kabiru Gaye ya ce jama'a su lura da wani abu guda har yanzu fa ba a daina satar kudaden ba domin kuwa kwanakin baya iyalan 'yan fensho da suka mutu sun je sun kai kukansu ga hukuma har aka samu naira miliyan dubu da ɗari takwas za a biya su to amma kuɗin yana shiga ofishin shugaban ma'aikata na Najeriya sai kawai wani jami'i ya karkata su ya ce su yi aikin ofis da wannan kuɗi. Akwai wani kuɗi da iyalan 'yan fansho wanda 'yan fanshon suka mutu suka taru suka nemi wani kuɗi a biya su. Waɗansu 'ya'yansu ne a kuro su makaranta. Waɗansu asibiti suka yi iyalan operation. Wani ɗan ne yake cin hali wani abinci na ba su da shi wani kai larura ta mai yawa akan wannan iyalan 'yan fansho da suka mutu. suka je suka roƙi har akawuntan janar na ƙasa suka roƙi shi head of service aka yi rubuta takarda aka ce a je a biya su kuɗin su hakkin su duka a raba musu naira biliyan ɗaya da dubu ɗari takwas wato miliyan dubu ɗaya da ɗari takwas kusan miliyan dubu biyu naira kawai a kawo takarda da kuɗi sai aka samu na cin ofis kawai ya rubuta kadda ya kawo shawara cewa wannan kuɗi da kawo su ya kamata amfani da su wajen kula da ofis da waɗansu abubuwa na tafiyar da ofis kuma aka wani office din ofishin head of service aka yadda aka yi haka din kudi suka bata amma a rubuce da muka wuce musu to mu yau za a yi wannan abu ko ka mun takarda rubuce ba su kawo yadda aka wajen kwana da kwanaki sai kawo takarda da waɗansu list din mutane waɗannan wanda aka biya yanzu dan Allah irin wannan abin tausayi ya dace a yi hakkin ba ma na fansho mai rai ba wanda ma ya mutu bar iyalansa wata ya ji ya sha wahala ƙasa wata an yaƙi da shi ya rasa kafarsa ko kuma ya zo aikin gwamnati shi ba ba bane inda barawo ne ba zai nemi fansho ba da ya sata gidan gwamnatin ba zai nemi fanshi ba yanzu ba su wahala wannan neman fanshi ba amma an bi wata da wata yana neman kuɗin kuma kuɗi aka samu su da kyar kuma su suke bin kuɗin ma har ya fito kuma aka zo kuɗi kuma aka canja aka wani abu da su su irin wani abubuwa ɗin abin takaici ne ga najeriya halin take ciki kuma mun ci gaba da bari ba ma kawai allah na kallon mu ba su ma talakawan najeriya suna kallon mu wannan ofishi na shugaban ma'aikata shi yake kula da kuɗaɗen fensho a najeriya kuma shi ne ya naɗa Abdulrashid Maina a matsayin shugaban kwamitin garan Bawul ga fensho. Maina ya ce, wai shin me yasa ne ake alakanta shi da duk wani kuɗin fensho da ya ɓata kuma a wuraren da shi bai ma taɓa yin aikin ba. An an ce an saki kuɗi a ofis wani ofis a lokaci kaza. Kai baka taɓa aikin wannan ofisin ba. Kai wannan shekarun ma baka ma wannan wannan ma'aikatan. Kuma baka taɓa ma aiki ma a wannan ma'aikatan ba. to ya a ci ka ɗauki wani abu kuma ai akwai jami'in kantan general ofishin mu in akwai wani <laughs> kuɗin da ya abin nan ai shi ne ya kamata ya ce ai gashi lokaci kaza an bada kuɗi kuma wake wake sake kuɗin ba coci ba to ISIS sai su ce kuɗi kaza sun sake lokaci kaza zuwa kaza sai a kawo kuɗin a sai a duba lokaci ina ne kuɗin suka fito ta ina wasu ne cin kalilan dai kawai suka suka dauki wannan abun kin san dole ne in kana yakan mutanen nan masu eh, wannan mutanen aka kama dole ne su yi amfani da kuɗaɗen su su ya labari na ƙarya da komi da komi amma na tabbatar ah, majalisar da ta na tabbatar suna nan sun fara gane irin karaikin da aka yi musu ai ƙarya ba ta zuwa ko ina gudun ta gajeriya ce gaskiya kuma duk inda aka je dole gaskiya ta fito to wani abin takaici in ji sanata kabiru gaya shine irin wani labari ma da ya samu kwanakin baya na wani dan kankanin yaro da ke faɗa wa mahaifinsa cewar in ya girma yana so ne ya yi babbar sata domin ya zama sarki domin haka ya ji ana faɗa. zan iya tunawa dan labari da na ji kwanakin baya wani abin takaici yaro ne karami sai babansa ya shigo gida sai kisha babansa da turanci baba an ce if you still big you become king if you still small you go to prison so baba i want to be a king when i grow up abin da yake nufi a nan shine ah, baba an samu labari shi ji dan karamin yaro ya shekara bakwai ba ko takwas bakwai ba sai kisha baba na samu labarin yadda ake gani hagawancin gashi ya saci kuɗi da yawa an sa 'yan sanda suna bin sa suna raka shi suna kewaye shi kuma ana ba shi sarauta waɗansu wuraren kuma ga wani can shi ya saci waya ko agogo ko kuma dubu goma an je an kai shi kurkuku an ɗaure shi to ka ku da ɗaure shi ji yaron fa ai gwara ya zama sarki cin hancin shi ka mana har waɗansu suke tunanin in sun girma za su irin wannan sauraro a kasance da mu makon gobe domin mu ji ƙarshen wannan dambarwar. A madadin Madina Dauda na Dabo, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya. Masu sauraro ga takaitattun labaran duniya nan. Tsananin matsin lambar magoya bayan 'yan uwa musulmi ta sa babban janar ɗin sojojin ƙasar Masar hitowa a jiya Lahadi ya yi bayanin cewa an yanke shawarar cire Muhammad Morsi daga shugabanci ne domin yin abin da jama'a ke so. Janar Abdul Fattah el-Sisi ya yi magana ta talbijin a jiya Lahadi a karan harko tun bayan cire Morsi daga mulki a ranar uku ga watan Yuli. janar abdul fatah ya ce halastin ci gaba da mulki ya kubuce ma mr morsi shugaban kasar masar na farko da aka zaba a demokradiyance saboda gagarumar zanga-zangar da masu hamayya da shi suka yi amma janar abdul fatah al-sisi ya yi watsi da zargin cewa an cire morsi daga mulki ne saboda dalilan addini Jami'an sojojin ƙasar Pakistan sun haɗa a jiya Lahadi cewa 'yan tawaye tara akalla sun rasa rayukansu cikin dare sanadiyar wani harin da Amurka ta kai da jirgin samanta da ake tukawa daga ƙasa da kuma wani samame na daban da sojojin ƙasar suka kai arewacin ƙasar. 'Yan sandan Iraki sun ce mutane 28 akalla aka kashe a jiya Lahadi a cikin jerin hwashe-hwashen bama-baman da suka yi kace-kace da yankunan 'yan Shi'a. To masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirin mu a wannan lokaci sai can da karfe takwas na safiya a agogon Najeriya da Nijar idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye ciki har da ci gaban hirar da wakilinmu ya yi da Alhaji Latif Shafolahan wanda aka kama aka kuma sako su tare da Manjo Hamza Al-Mustapha. kafin mu yi bankwana ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga kanina malam hassan alfa ahmed tare da mai ɗakinsa amina muna musu jajen rasuwar mahaifiyarta hajiya saratu a bauchi allah ubangiji ya ji kanta ya sa ta huta yanzu a madadin halima jimrau da da diodone wanda ya kula da ɗakin mana watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu a wannan safiyar ibrahim alfa ahmed ne ke cewa mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.